Eh, kana ganin da ya bi misali doka a ai ba za a kai ga an abin nan din shi ba shin wacce doka ce ake magana ta sakin mm. abu a YouTube mm. a satin da ake magana ni ma na saki YouTube ya ba a kama ni ba sanda Oscar na riga Oscar bayan Oscar ya saki ma da wannan bayan sun saki dokan na saki abu a YouTube mm. ai wakilin suna ganin cewa kaman naka babu badala ba badala suke magana ba wai he ka kawo masa santace yaya ina da ofis a maraba yanya nan gurin sai mm. na je Kano mm. na kai mu wanda yake da controlling iya Kano state mm. ya duba min abu sannan in saki a YouTube ina da to duk mutumin da suka ga cewar bai yi su ba to shine target din su dama shi wannan sun daɗe suna maganganu a kan shi mm. kuma ba shi ne na farko ba mm. kwanan nan ma'ala sun kai mai hari ba su same shi ba mm. haka ake so abu mutane duk dai wanda suka ga bai yi su ba ni kuma ina zaune ga wani abu in haka za a yi bai zalunci a cikin harkar ai tare nake da su sai na tsame na koma gefe ɗaya ban yadda da wannan ba ba zai yiwu ba ga wuta yanzu kwanan nan an kai wani akwai wani mawaki za gani har jarida ta buga an kai shi gidan yari ya yi ma wata habaici a cikin gwamnatin misali idan habaici suke magana a duk Najeriya babu hmm. wanda ya kai na gindin su yin hmm. habaici in ka cire zagi a wakashi ma ba hmm. waka gaskiya ne in ka cire zagi a cikin wakashi wallahi ba waka zagi da habaici ne amma shi saboda su ne gindin rasid ba a taba magana akan shi ba ko masu kallo duk abin da suka faɗa akan mu suna da hujja da za su faɗa kuma gaskiya ne ai na gaya ma a baya da son zuciyarmu da kwaɗayi shi ya jawo har muka kawo wannan kadamin a riƙewa wani a dankewa ne ka yi faɗa a matashiyar wato ba da sani baka san wani abu ba ni ba wani mutum da ya fi ƙarfin doka mm. yau in ne laifi za ka kama ni ba ba za ka kama ni ba mm. amma mu duba Allah laifin da na ya shafi a yi hukunci ko bai shafi a yi hukunci ba mm. yanzu a irin wannan kaman da ake ana kame yan uwana na sani na sani za a zo kaina amma dan yanda aka zo kaina aka ce an kama ni zan ɗaga hannu in yi wa Allah godiya in ce to wannan laifin da aka kama ni da shi yana da sauki da daɗi amma wanda ya zo kama ni ko turo kama ni sai na faɗi laifin da yi sai ah, su dubi Allah su kalli wannan kujera suna wakilcin gwamnati da wakilcin al'umma mu da muke karkashin su ba siyasa wace ta hada mu duk abin da aka yi daidai al'umma mm. wato alƙalai ne sannan barazana da murza gashin baki baya kawo sauya al'umma da ana cin nasara da barazana da gashin baki da yakin cikin gida a najeriya ya kare kamar kyautawar ido saboda haka amma ga sulhu yana kawo ƙarshen yana kawo karewar ta da kai baya a najeriya mm. saboda haka sulhu wa sulhu khair mu ba muna yau gwamnati bore ba ne muna mm. bore ne akan mu. Mm. social media ƙasar da ba ta san a saka mata abin da ba ta so al'umma ta gani sawa take a sauke tauraron dan adam hmm. da yasa ake tura wannan abu wannan fom din da ake kokari a yi mutane rijista ana son kowa ka za mu tura a cikin youtube sai mun je mun tace ba haƙƙi ba hurumin censorship board hmm.